muna farin cikin haɗuwa da mutane a wannan darasi namu mai tarin albarka idan ba a manta ba a mu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da wato shimfiɗa domin tarban sallan azumi wanda yake ɗaya ne daga cikin salloli waɗanda musulmi suke taruwa a farfajiya cikin annashuwa da farin ciki domin godiya wa allah subhanahu wa ta'ala saboda kammala azumin watan ramalana wannan sallah na ainihin sallan azumi kamar yadda ake kira wato idul fitri yana ɗaya daga cikin wato salloli waɗanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun da ya fara aiwatar da su a birnin Madina bayan ya yi hijira daga Makka wato bai taɓa bari ba har ya bar duniya saboda lokacin da manzo Allah ya je birnin Madina ya samu mutanen Madina suna da waɗansu ranakun da suke taruwa suke yin idi suna nuna farin cikin su da annashuwa ana abubuwa irin da jahiliya ya ce faƙad abdalakum Allahu tabaraka wa ta'ala hakika Allah abdalakum Allahu tabaraka wa ta'ala hakika Allah ya canza muku wato waɗannan ranaku da abin da ya fi alheri shine aka samu idi na ainihin azumi da kuma idi na lahiya kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani saboda haka wato idan da ana taro irin na jahiliya musulunci bai goyi bayan wancan ba to yanzu ga wanda yake da asali na musulunci shi yasa idan aka kammala azumi kwanaki 29 ko 30 to ranar ɗaya ga watan shawwal wato lokacin wata ya tabbata kenan an ga wata to rana ne da ake gwada farin ciki ake taruwa saboda haka shi yasa aka yi bayanin cewa a wannan rana ana son musulmi su fita wato su tafi ainihin almusalla domin aiwatar da wannan sallah domin su daɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'iman da ya yi na gwada watan azumin ramalana an yi azumin ramalana lafiya an yi ainihin tahajjud lafiya an yi itikafi lafiya an ba da zakan fidda kai da sauran ire-iren su shi yasa waɗansu malamai suka tafi akan cewa wato sallan idin nan na azumi wajibi ne daga cikin wajiban salloli ko salloli waɗanda suke wajibai saboda haka suka ce salatul idi ko salatu idil fitri wajibatun wato sallan idi na ainihin azumi wajibi ne to sai dai kuma kamar yadda muka sani salloli waɗanda suke wajibai kamar yadda muke faɗa da hausa waɗanda suke wajibai su ne dole salloli guda biyar ne sallan asuba da azahar da la'asar da magariba da isha'i sannan sai sallan juma'a wanda ake yi a kowane mako a madadin sallan azahar saboda haka waɗannan su ne wajibai waɗanda suke farillai sai dai kamar yadda wasu malamai suka yi bayani wajibin nan da ake magana ko wajibin nan da ake magana a nan ba wai ana nufin wajibci na farlanci ba idan ne ba haka ake nufi ba ana nufin wajibci na muhimmanci saboda tun da manzon Allah ya fara sallan idi bai bari ba to wannan za a iya karbansa hannu biyu saboda haka shi yasa suka ce wajibci ne na ainihin gwada muhimmanci sunna ce sallan idi sunna mai ƙarfi tunda manzo Allah tun da ya fara a shekara ta biyu bayan hijira bai bari ba har ya bar duniya kuma kalifofin da suka biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma sun ci gaba da yi wato har Allah tabaraka wa ta'ala yasa suka bar duniya da waɗanda suka biyo a bayansu har ya zuwa yau wannan shi yake gwada sallan idin azumi yana da muhimmanci ainu wanda yake mutane idan suka taru suka ce ba za a yi ba saboda zamananci ko saboda ci gaba ko saboda wayewa to wasu malamai suna ganin ya cancanta ma a yaƙe su kaga wannan bangare ya zama fardu kifaya kenan wato kamar waɗansu suna ɗauke mu waɗansu saboda yan suka yi ittifaki cewa a bar abin da manzon Allah bai taɓa bari ba sannan khalifofin annabi sahabban annabi radiyallahu anhum ba su taɓa bari ba to waɗannan mutane ya cancanta a yaƙe su saboda sun rusa wani ɓangare mai girma daga cikin ɓangarorin karantarwar musulunci saboda haka ba za a zauna lafiya ba bai cancanta a ba kuma har ila yau akwai malaman da suke gwada wato muhimmancin sallan idi suka ce ai sallan idin nan na azumi yana da muhimmanci tunda manzon allah ya ce hatta mata masu jinin al'ada su fita su tafi masallacin idi din kuma kowa ya sani mace in tana jinin al'ada jinin haila ko jinin haihuwa ba ta sallah saboda Allah Ta tabaraka ala ya riga ya dauke musu sallah ba sa yin azumi amma za su biya azumi sallah kan ba za su biya ba sallah ta faɗi a kansu lokacin da suka yi tsarki kawai sai su ci gaba da sallan gaba amma sallan baya ta riga ta faɗi a kansu to amma duk da haka manzon Allah ya ce mata waɗanda suke alhuyyar su ne waɗanda suke cikin jinin al'ada to su ma su halarci masallacin idi domin saboda su shaida addu'o'in musulmi su ba za su yi sallah ba ba za a yi sallah da su ba amma lokacin da ake addu'a suna amin ko kuma su yi addu'o'i na zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun karuwan arziki maza Allah ya ce su fita kuma maza Allah ya jaddada a cikin hadisi cewa idan har ya kasance macen da za ta fita ba ta da babban hijabi ko jalbabi ko jilbabi ba ta da babban hijabin da za ta rufe jikinta gaba daya to wata 'yar uwarta da take da guda biyu ta ɗauki aron guda ɗaya ta ba ta domin ta halarci sallan idi tare da ainihin sauran musulmi ko da ko tana cikin jinin al'ada to da wannan ne waɗanda suka ce sallan idi ainihin wajibi ne suka dage akan haka wasu kuma suka ce fardu kifaya ne wasu suna ɗauke ma wasu wasu malamai kuma suka ce sunnatun mu'akkada sunna ce mai tsananin karfi saboda haka wanda ya ɗauka sallan idi mustahabi ne haka kwamon abu to wannan gaskiya magana tana da rauni kwarai da gaske abin da ya fi muka fi goyon baya shine gwada muhimmancin sallan idin azumi in dai ba wani dalili mai karfi ba to babu yadda za a yi a ce mutum bai halarci wannan sallan idi na azumi ba kuma wannan sallan idi na azumi kamar yadda muka yi bayani ana yin sa ne a ranar ɗaya ga watan wato shawwa bayan an kammala azumin watan ramalana saboda haka akwai shirye-shirye na musamman waɗanda ake so a aiwatar da su kafin a tafi wannan sallah Saboda tun da za a je a gwada godiya ne wa Allah an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to dole a bincika a cikin nasosi na hadisai da nassosin manya-manyan malaman fikihu menene suka yi bayani abubuwan da suka yi bayani ya kamata a aiwatar waɗanda suke da dalili sai mutum ya yi ƙoƙari ya aiwatar da su domin ya samu lada cikakke ba tare da ya samu tawaya ko kuma tangarɗa ba saboda haka abu na farko wanda ake so a fara misali a aiwatar a ranar sallah kafin a tafi sallan idin azumi wato ana son mutum ya yi wanka ya yi kokari ya wanke ainihin jikinsa saboda ali bin abi talib ya ambaci wato muhimmancin wanka a wannan rana kamar yadda ya ce ranar arfa ranar juma'a da ranar idi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wanka kafin ya tafi masallaci shi yasa idan zaka tafi sallan azumi masallaci domin a aiwatar da sallan azumi to ka yi kokari ka yi wanka ka tsabtace jikinka a yi kokari a yi wanka a tsabtace jiki gaba daya domin saboda an yi wanka za a ji daɗi kwarai da gaske ko ma ba a ce maka ka yi wanka ba aka ce ka je ka sa sabin kaya ko ka yi abin nan ba za ka ji daɗi ba mutum ya rinka susa kenan ko yana mummuɗa jikinsa ba zai ji daɗi ba to shi yasa shari'a ta ce a yi wanka wankan nan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma in aka zo wankan nan babu wani niyya a ce na yi niyan wankan idin azumi a a kai dai ka yi je ka yi wanka da niyan za ka shirya ka tafi masallaci wato domin saboda ka gwada farin cikin ka yi godiya ga allah bisa wannan ni'ima na kammala azumin watan ramalana lafiya saboda haka sai a yi wanka bayan an yi wanka kuma sai a yi kokari a samu tufafi masu kyau kayan ado a yi kokari a sanya saboda me saboda hadisin abdullahi dan umar allah shi ƙara yadda da su inda yake cewa lalle mahaifinsa umar dan khattab allah shi ƙara yadda da shi ya samu tufafi na istabraki mai kyau wanda ya ainihin ajiye yana amfani da shi domin saboda me saboda ya ga wannan tufafi wato ya gan shi a kasuwa ana sayar da shi saboda haka sai ya je ya saya domin saboda ya yi amfani da shi amma daga baya sai yanke hukunci ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautan wannan tufa na istabarake wanda manzo Allah yana sawa a ranakun idi da kuma idan baki sun zo manzo Allah yakan sa domin ya tarbe su saboda idan mutum ya yi wanka ya sanya tufafi masu kyau to wannan yakan sa shi ya kasance cikin annashuwa da walwala da ainihin nishadi yadda zai tafi masallaci ya yi sallan idi cikin ainihin jin daɗi ba tare da wata matsala ba saboda haka shi yasa malamai suka yi bayanin cewa wato a samu tufa wanda yake mai kyau idan da hali ma a ce tufa ya kasance fari ne domin saboda fari ya fi ba da sha'awa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da musulmi da su sanya ainihin tufafi farare wato tufafi waɗanda suke farare domin saboda akwai kwanciyar hankali akwai jin daɗi sannan akwai gwada ainihin tsafta kuma mutum zai fito fes fes shi yasa ma wajen likkafa ne akan sanya wa ainihin matattu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar to ko da ma ba fari ba in dai an samu mai kyau wanda yake an wato tsara shi yadda ya dace kuma yanayin mutanen wannan waje to lalle hakika ana son wannan ba lalle mutum ya samu sabo ba don ba kowa ne yake da halin da zai inka wato sabon tufa ba amma dai akwai wanda ake kiransa sabo sabo sai ga kamar yau aka dinka shi kuma ya shekara guda saboda haka a wanke shi a goge shi lokacin da aka yi wanka a ranar idi sai a ɗauka asa a tafi masallacin idi da shi idan an yi haka lallai hakika an gwada farin ciki kuma an bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma har ila yau akwai wata ruwaya da aka samu ta Abdullahi dan Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sanya wa a ranar idi eh, wato id a ranar idi burdatan hamra wato ainihin mayafi ko kuma a baya ko bargon da yake yafawa wanda yake ja saboda alaman nau'in jaja-jaja akwai alaman wato yakan jawo hankalin mutane in suka kalla abin yakan ba su sha'awa to maza Allah yana da wannan riga ta musamman wanda yake sanya ta a ranar idi shi yasa malamai suka kwadaitar da cewa a yi ƙoƙari. wato a rinka sanya irin waɗannan tufafi kyawawa bayan an yi wanka an yi tsafta a ranar sallan azumi sai a sanya waɗannan kayayyaki bayan an sanya sannan a sanya turare sai kuma a yi ƙoƙari wato a ci abinci kafin a tafi masallaci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya tafiya wato masallacin idi a ranar idin azumi sai ya ci wani abu hatta ya akula tamrat har sai ya ci wasu dabinai idan mutum ya samu dabino ya ci waɗansu suna cewa a samu alkama guda bakwai a haɗiye a yi abin nan da ranar wato ranar idin azumi da kuma ranar cika ciki duk wannan babu nassi wanda ya tabbatar da haka ka samu dabino ka ci kafin ka je sallan idin azumi ko kuma ka samu abinci ka take cikin ka da shi domin saboda ka je sallah cikin kuzari ba ka je da yunwa ba tunda maganan azumi ya riga ya kare yanzu kuma ranar farin ciki ne ranar cin abinci ne saboda haka ana son mutum ya tabbatar da wannan ya yi kokari ya ci wani abu kafin ya tafi masallaci kamar yadda muka yi bayani ya ci wani abu kafin ya tafi masallaci to yana iya yiwuwa kafin mutum ya yi wanka ya ci wani abu daga baya ya zo ya yi wanka ya sanya tufafi masu kyau ko kuma bayan ya yi wankansa ya sanya tufafinsa ya ci wani abu domin saboda me saboda idan mutum ya yi wanka ya sanya tufafi ya ci wani abu wankansa bai karye ba ba kamar yadda waɗansu ke faɗi ranar juma'a idan mutum ya yi wanka ya ci wani abu wanka ya karye sai ya sake wanka ba haka ba saboda haka kana da halin ka ci wani abu kafin wanka kafin ka sanya tufafinka ko bayan wanka ko kuma bayan ka sanya tufafinka saboda haka almuhim a yi kokari a aiwatar da waɗannan abubuwa yin wanka sanya tufafi a sanya turare sa'annan a ci abinci kafin a tafi wato sallan idi kafin a je masallaci to lokacin da aka fita za a tafi masallaci ana son a yi kabbarori tunda dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wali al idda wali Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wato domin ku cika lissafi idan an yi azumi 29 sannan aka ga wata washi gari za a tashi da sallah saboda haka wanda bai samu daman yin azumi ba shi ma zai tafi masallaci ya yi sallah kamar misalin waɗansu wato kwanaki sun tsere masa saboda tafiya ko rashin lafiya kuma kana min kuma ridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra saboda haka ya sha ruwa to idan aka yi sallah din nan to bayan sallah fa an ba shi dama wali tukmilul idda saboda haka sai ya cika abin nan wato kididdigan abin da ya tawaye a can baya an yi azumi 29 shi kuma ya yi 20 guda tara ya sha ruwa saboda me saboda rashin lafiya saboda me saboda tafiya ko mace saboda jinin al'ada to bayan sallah idan suka samu lafiya ko suka samu tsarki ko kuma matafi ya dawo to kenan sai kokari ya biya shine walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma domin ku yi kabarbari wa Allah ku girmama shi saboda shiryen da ya gare ku shine tun daga ranar sallah lokacin da mutum ya fito sai ya yi ta yin kabbara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kan fita tare da ainihin Fadl bin al-Abbas da mutanen gidansa wanda za su rinka yin kabbarori suna yin kabbarori wato ba wai suna hada baki ne su yi kabbara kaman waka ba kamar yadda waɗansu za gansu a aikin haji idan sun zo suna talbiya ana yi a jere a dunkule labbaik Allahumma labbaik an hada baki ko subhanallahi wa bihamdihi ko la ilaha illallah ko wani yana ja wani yana amsa ba haka manzon Allah yayi da waɗanda yake fitowa da su yayin da zai tafi masallacin idi ba a'a ba haka annabi yayi ba kowa zai yi kabbaransa ne saboda haka kowa zai yi kabbaransa daidai gwargwado cikin ainihin natsuwa kuma babu laifi mutum ya daga murya sai dai za ka daga muryan da ya dace ne wato ba daga murya cikin hayaniya ba saboda haka a nan ba ambaci ainihin kabbarorin da za a yi ba ko irin nau'in kabbarorin da za a yi ba saboda haka mutum zai yi ne abin da ya ga gare shi shi yasa duk inda shari'a ba ta ƙayyade ta ce a yi abu guda kaza ba to babu wanda ya sai kayyade sai manzon Allah saboda haka inda Allah bai ƙayyade ba manzon Allah bai ƙayyade ba ba mai ƙayyadewa in dai aikin ibada ne dole a tsaya a bisa ƙaidin da Allah ya sanya ko kuma abin da manzon Allah ya sanya ko ƙididdigan da Allah ya tsaya a kansa ko kuma ƙididdigan da manzon Allah ya ambata da malaman ahlus sunna wal jama'a suke yin bayani kenan to kaga anan baka isa ka zo ka ce wa mutane su ce abu kaza da kaza da kaza ko su yi kabbarori gwargwadon kaza ba a kowa ya yi gwargwadon hali abin da zai iya tun da la yukallifu Allahu nafsan illa wutsaha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya don haka waɗannan kabbarori za yi abin da ya sauwaka kana iya cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kana iya cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd kana iya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim المهم mutum ya yi ƙoƙari ya yi kabbarori ya rinka yin kabbarori yana ambaton allah subhanahu wa ta'ala kafin ya tafi masallacin id kun ga nan babu taɗi babu surutayya babu hayaniya babu wake-wake saboda haka abinda ake so a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wale allah ala ma hadakum wa kun tashkurun domin ku kasance daga cikin masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wa kun tashkurun wato ko za ku kasance daga cikin masu godiya shine godiyan kenan ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba surutu ake yi ba ba hayaniya ake yi ba ba taɗe taɗe ake yi ba amma abin da ya zama wajibi wannan babu laifiya ambata tunda ba ce kai ta yi kai ta yi kamar ranka zai fita ba a'a ka ambaci Allah cikin natsuwa wato cikin girmamawa cikin annashuwa domin ka gwada ka ga Allah subhanahu wa ta'ala an kammala azumin wata ramalana lafiya gashi yanzu kuma an kama hanya za a tafi masallaci saboda haka za a je a yi sallan idi sai a ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan kuma idan an tafi masallaci to in aka je masallaci za a yi sallar nafila kafin liman ya zo tun da masallaci aka je to masallaci dai kashi biyu ne akwai almasjid masallaci wanda yake ginanne ko aljami'a masallaci wanda yake babba ginanne wanda ake sallan juma'a ciki ake kamsa salawata a ciki sannan akwai almusalla masallaci wanda yake inda ake sallan idin azumi ko sallan idin lahiya buɗaɗɗen masallaci wanda shi ba ginanne ba ne ta ko ina ana iya shigansa fili ne mai yiwa ma a bayan gari ko a wajen gari to saboda haka sallan idi ba a aiwatar da shi sai a masallaci wanda ake kira almusalla amma idan akwai lalura to za a iya yi a masallacin da ake kira almasjid ko kuma aljami ko masjidul jami saboda haka abinda aka fi so a je musalla a je a yi sallah wato buɗaɗɗen wuri wanda yake a gefen gari ko kuma fili hakan nan wanda mutane za su taru su aiwatar da sallah to kaga wannan ya gwada in aka je babu maganan tahiyatul masjid tunda can musalla ne babu maganan tahiyatul masjid shi yasa ka ce ba a yin nafila kafin sallan idin azumi kuma ba a nafila bayan sallan idin azumi saboda haka yin ka je idan mutum ya tafi masallaci sai ya zauna ya ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yana zikiri yana tuna Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa lokacin da liman zai zo amma ba a ainihin yin nafila kafin a zauna sannan kuma bayan an aiwatar da sallan idi nan ma ba a yin nafila in za ka yi nafila kana bukata to sai dai ka yi a gida kafin ka fita in ka yi a gida wannan babu laifi ba haramta maka ba haka ma idan ka dawo ka ce za ka yi a gida wannan ma ba haramta maka ba amma dai babu wani nassi da ya ce kafin ka je idi ka yi nafila a gida ko bayan ka dawo daga idi ka yi nafila a gida ba kamar sallan juma'a ba ne akwai bambanci tunda ainihin sallan idi din ita ma tana matsayin wato salloli ne waɗanda suke annawafil eh, na filfilin salloli ne masu ƙarfi to saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye abin da aka ce aiwatar in ka je masallaci sai ka zauna ka ci gaba da ambaton allah subhanahu wa ta'ala har zuwa lokacin da liman zai zo kuma wasu malamai suna bayanin cewa idan mutum zai tafi masallaci wato ya ƙoƙari ya tafi masallacin nan kamar ya yi tattaki da kafansa domin saboda tafiya masallaci da kafa ya fi lada saboda taku ɗaya akwai kankaran zunubi taku ɗaya akwai rubuta lada taku ɗaya akwai ɗaukakan daraja wanda allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa ga duk wanda yake taku zuwa ga ainihin masallaci kamar yadda manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce diyarukum tukutabu asarukum nisan gidajenku to takin da kuke yi zuwa ga masallaci ana rubuta wannan lada ɗin to amma a yanzu ana samun wani lokaci waɗansu masallatan idi suna da nisa kwarai da gaske wanda idan mutum bai hau abin hawa ba mashin ne ko mota to ba yi sa'a ba ma zai rasa sallah gaba ɗaya to wannan mutum zai iya hawa abin hawa sai dai kuma wanda ya tafi masallacin idi da abin hawa da wanda ya taku da kafa ya tafi akwai bambanci akwai bambanci idan suna da kyakkyawan niyya to ana kyauta zaton shi wanda ya tafi da kafa wato dagawansa da sauƙewansa abinda hadisi ya faɗa ɗin nan za a tabbatar masa to shi kuma wanda yake kan taya tun da tayan yana juyawa wallahu alamu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi ladansa gwargwadon yadda tayansa yake juyawa yadda Allah ya tsara amma abinda aka fi so wato idan da hali a tafi da kafa sannan kuma a dawo da kafa to lokacin da aka tafi masallaci za a zauna kamar yadda muka ambata ana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa lokacin da liman zai zo idan liman ya zo masallaci to zai yi kokari ne ya ainihin daidaita sahu ko ya jira a daidaita sahu tunda mutane sun taru sun yi yawa fiye da yadda aka saba ganin su a cikin masallatai na yau da kullum ko kuma masallatan juma'a to saboda haka akwai bambanci wajen tsari wajen daidaita sahun nan a mai da hankali akan wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwadaitar da musulmin da za su yi sallah idan sun yi sahu su daidaita sahun su la tusawwunna sufufakum aw la khalifan Allah baina wujuhikum lalle ku daidaita sahun ku ko kuma Allah ya sanya sabani a tsakanin zukatanku ko da an zo ana magana ana tattaunawa ba za a yi ittifaki akan magana mai amfani guda ɗaya ba wanda ya kawo nasa wance ya kawo nasa a ta samun saɓani ana samun rarrabuwa amma an yi kokari an daidaita sahu ko a sallan idi ko a sallan juma'a ko a kamsu salawa a daidaita sahu kamar yadda manzo Allah ya faɗa to za a samu haɗin kai da kuma dunkuluwa waje guda kuma abin da ake bukata al'ummar musulmi su kasance cikinsa kenan lokacin da aka kammala daidaita sahu to liman zai jagoranci mutane sallah kun ga anan ba a ce liman ya yi nafila kafin ya jagoranci mutane ba ko ya aiwatar da wani abu ba a'a yana zuwa masallaci mutane za su mimmike a gyaggyara saho sannan ya jagorance su sallah kuma kamar yadda za a iya fahimta wannan abin ana yin sa ne tun kafin rana ta goce daga tsakiyar sama sallan idi na azumi ana yi ne da hantsi kafin rana ta goce daga tsakiyar sama ko kafin ta je ma tsakiyar sama to wannan ya danganta daga yanayin wato kasashen da musulmi suke yadda suka ga ya dace su sanya lokaci domin saboda yanzu akan sanya lokaci a ce karfe kaza za a aiwatar da sallan don kowa ya sani ya kasance ya zo kafin wannan lokaci wannan yana da kyau babu laifi domin idan an ayyana lokaci da hantsi cewa karfe kaza to wannan zai ba da dama wa mutane su shirya tun da sun san lokacin da za a aiwatar da sallah saboda haka waɗansu suna iya yi karfe bakwai wasu suna iya yi takwas waɗansu suna iya yi tara waɗansu suna iya yi karfe goma waɗansu suna yi za su iya kaiwa ma sha ɗaya domin sha ɗaya rana ba ta je tsakiyar sama ba saboda haka ana sallan idin azumi ne wato da hantsi Eh, salatu idil fitri ana aiwatarwa ne da hantsi kafin rana ta je tsakiyar sama saboda rana in ta je tsakiyar sama to lokacin sallan juma'a kenan a wani kauli idan ta goce daga tsakiyar sama lokacin sallar azhar kenan to saboda haka ba a kai sallan idin azumi wannan lokaci akan aiwatar da ita ne kafin rana ta je tsakiyar sama kuma kamar yadda muka ambata wato yana da kyau a ce an samu fili wanda za a aiwatar da sallan idin azumi a wurin musamman ma kamar yadda yake a kasashe da dama akan ware wurare za a ce wannan filin idi ne wato inda za a rinka yin sallah wanda za ka ga bishiyoyi ne ko menene babu wani gini to haka ne wannan daidai ne idan babu hali kuma to sai a aiwatar a masallatan da aka saba yin salloli na juma'a manyan masallatai domin saboda kowa da kowa ya samu zuwa yadda zai sallah cikin natsuwa ba tare da ainihin matsala ba lokacin da imamu ya iso masallaci mutane suka daidaita sahu to akwai waɗansu abubuwan da yana da kyau a lura da su domin saboda me saboda sallan idin azumi sai an aiwatar da waɗannan abubuwa sannan a kira wannan sallan idi ba kamar na nafilan yau da kullum ba abu na farko idan liman ya zo ya wuce gaba to zai yi kabbaran harama sa'an nan waɗanda suke bayansa su ma za su yi kabbaran harama da niyyar sallan idi a cikin zuciya saboda niyya ba a lafazi da ita sai wajen da mutum zai ɗauki aikin haji ko kuma umra ya je miƙati wanda zai ce labbai ka umra ko labbai ka hajiyan mutum zai daga muryansa ya faɗi wannan ko ya faɗa a bayyane amma a wajen sallah ko wajen ba da zakka ko wajen azumi niyya a cikin zuciya take a kudurta ta kuma Allah ta wata wata'ala saboda shi ake ya sani kuma kowane aikin ba yi niyya ba Allah ba zai karba bai na malamalu bin niyyat kamar yadda manzon Allah ya bayani saboda haka idan liman ya kudurta niyya zai kafaran harama Allahu akbar ya daga hannunsa wato daidai kunnuwansa ko kafadunsa kamar da yadda aka saba daga hannu a kowace rana kamar yadda aka saba yi a kowace sallah wannan kabbaran ma wato kamar yadda aka saba ya kowace sallah Allahu akbar ba Allahu azam ba ba kuma akbar Allah ko wani abu makamancin wannan ba Allahu akbar kabbaran harama kenan to idan liman yayi waɗanda suke bayansa su ma za su yi wannan ya gwada sai liman yayi sannan ayi a kowace sallah in dai akwai liman to sai liman yayi sannan ayi saboda annabi ya ce inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi an sanya muku liman ne domin a yi koyi da shi an sanya liman ne domin a yi koyi da shi saboda haka fala talifu alaihi kada ku kuskura ku saba masa fa iza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara kuma sai ku yi kabbara wannan shine bin liman babu yadda za a yi mutum ya riga liman kabbaran harama a sallan idi to in ya riga liman kabbaran harama a sallan idi to shikenan sai yi idinsa shi kadai amma dai ba bin liman ba don babu yadda za a yi ka riga liman ka barin harama sannan kuma ka ce kana bin sa sai yayi kai ya zama shirme kenan musulunci bai karantar da haka ba idan liman ya kabbaran harama to kai ma mamu sai ka yi kabbaran harama to wannan kabbara ta farko kenan to bayan an yi wannan kabbara ta farko akwai kabbarori kuma ɗai-ɗai-ɗai waɗanda za a yi su guda bakwai liman ya yi kabbaran harama allahu akbar kowa ya yi allahu akbar sai ya sake Allahu akbar sannan kowa ma ya yi Allahu akbar duk abin da liman ya yi sai a yi an samu asari daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kara yadda da shi kamar yadda imamul haƙi ya fitar a cikin littafinsa kuma a sunan kubra malamai da dama suka ce wannan asari yana da inganci kwarai da gaske shine abdullahi dan mas'ud Allah shi kara yadda da shi ya yi bayanin cewa mutum yana da dama ya ammaci Allah tsakanin kabbara da kabbara lokacin da aka yi Allahu akbar to kafin a yi na biyu kana iya ambaton Allah kana iya ko subhanallah walhamdulillah tunda ba ambaci ainihin kabaran da wato zikirin da zaka yi ba duk abin da ka ga da hali ko ya sauwaka gare ka kana iya yi sannan aka yi na biyu Allahu akbar ka sake yi Allahu akbar a sake yi Allahu akbar tunda dama ba wai a jere a jere haka ake yi ba tsari ba a'a an zo an yi Allahu akbar kabaran harama kowa ya gama liman ya sake ce allahu akbar sannan kowa ya yi liman ya sake ce allahu akbar haka har ya gama waɗannan kabarori ɗin to idan ya gama kuma shi kenan sai ya fara karatun fatiha saboda haka sallan idin azumi haka ne mafarinta sai ya karanta fatiha a bayyane sannan sai ya karanta sura idan ya karanta fatiha a bayyana ya karanta sura sai ya yi ruku'u kamar na yau da kullum kamar yadda ake a sallan yau da kullum ya yi ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subuhun quddus rabbul malaikati wa ko kuma ɗaya daga cikin zikirorin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dago daga ruku'u sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu wannan duk liman shi zai rinka yi tunda alhamdulillah yanzu akwai lasfika duk abin da liman yake ana ji kaga nan babu wani wai ladan shi yasa ma tun farko baka ji an yi maganan in kiran sallah ko ta da ikama ba don saboda me sallan idi babu kiran sallah babu ta da ikama sallan idin azumi babu kiran sallah babu ta da ikama saboda haka ba a maganar ladan daman ladan yakan shigo ne akwai lalura mai yiwa mutane sun taru sun yi yawa lasfikan baya zuwa har inda ya kamata ko kuma liman yana da lalura idan ya yi magana na kusa da shi ne kawai suke ji na nesa ba sa ji to sai a samu wani mai babban murya ya rinka dagawa domin na nesa su ji amma alhamdulillah da yake yanzu akwai amsa kuwa wanda na zuwa ko ina shikenan ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u ya dago daga ruku'a ya yi sujada ta farko ya ɗago ya yi sujada ta biyu ya ɗago sannan ya miƙe to idan ya zo raka'a ta biyu kuma to sai ya yi kabbarori guda shida kabbaran ɗagowa sannan ya sake allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bi ma'ana na bayansa suna amsawa kamar yadda ya yi na farko sai dai kamar yadda aka yi bayani raka'an farko idan mutum ya duba zai ga kabbarori guda takwas da kabbaran harama wasu malamai suka ce kabbarori bakwai Hadda kabbaran harama raka'a ta biyu kabbarori guda shida hadda kabbaran dagowa kabbarori guda biyar banda kabbaran dagowa kuma idan an yi kabbara ta farko ana iya ambaton Allah kafin a yi kabbara ta biyu wannan babu laifi saboda asalin da aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kara yadda da shi kamar yadda imamul bai baihaqi ya fitar a cikin littafin sana hadisi mun yi bayani a can baya saboda haka raka ta biyu ma abin da za a yi kenan kuma muna da jaddadawa lalle sai liman ya yi sannan a yi a bayansa to bayan an gama wannan liman zai karanta fatiha ya karanta sura sannan ya yi ruku'a ya yi sujada sannan kuma ya dago daga sujada bayan ya dago daga sujada ya zauna ya yi tahiya bayan ya yi tahiya sai ya yi sallama sai dai kuma akwai abin da yake da muhimmanci mu ambata a wajen karatun sallan nan idan liman ya karanta suratul fatiha to sai ya karanta a raka'a ta farko suratu qaf wal qur'anil majid sannan raka'a ta biyu idan ya karanta suratul fatiha to ana son ya karanta ainihin suratul qamar eh, iktarabatis sa'atu wa shaqqal qamar ya karanta wannan sura din idan da hali saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa ko kuma raka ta farko ya karanta suratul fatiha sannan sai ya karanta sabbih isma rabbikal a'la ko a raka'a ta biyu idan ya karanta fatiha ya karanta halata ka hadisul gashiya kamar da yadda dai ake karanta mana mafiya yawa wato a sallan juma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yawan karanta waɗannan surori a sallan juma in ya zo sallan juma raka'a ta farko suratul fatiha da ainihin suratul ala raka'a ta biyu suratul fatiha da suratul gashiya to a sallan idi ma ana iya karanta wannan sai dai daman suratul fatiha da ainihin suratul qaf ko suratul fatiha da suratul qamar ko suratul fatiha da suratul ala ko suratul fatiha da suratul gashiya wannan dai saboda manzon Allah yana yawan yi ne to ko da an karanta waɗansu surori ba waɗannan ba babu laifi kuma sallah ta yi to bayan liman ya kammala da wannan sai kuma ya karanta hudu ba sai ya hudu ba wa mutane mafiya yawan malamai suna bayanin cewa wannan hudu ba guda ɗaya ce kawai sai dai akwai bukatan a fassara da yaren da mutane suke ji domin su san menene aka faɗa a cikin hudu ba maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yake raye idan ya aiwatar da sallan idi na azumi to yakan yi hudu ba bayan sallan idin azumi yayi wa'azi wa mutane Abin da ake nufi da hudu ba yabon Allah da godiya gare shi da ambaton ayon kur'ani da ambaton hadisai da karantar da mutane da yin musu nasiha da musu gargadi ko ainihin kwadaitar da su ko wani abu makamancin wannan wannan abin da ake kira hudu ba kenan an karanta da larabci to kuma sai a zuwa fasara wa mutane da yaren da suke ji ko da hausa ko da turanci ko da wani yare wanda dai mutane za su fahimci sako-sako na abin da aka aiwatar wannan huduban nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba cewa inna naktubu man sha'a duk wanda ya ga dama mu za mu yi ba duk wanda ya ga dama ya saurari ba to falyajlis wanda kuma ya ga dama falyasab yana iya tafiya ba lalle ne ya saurari hudu ba saboda haka sauraron ban idil azumi ba dole bane sai dai kuma in ba za ka saurara ba ka kama hanya ka tafi banda surutu ka dami mutane banda hayaniya saboda waɗanda za su zauna a kyale su su saurara su fahimta kuma mutum ya zauna ya saurara din ya fi muhimmanci saboda za a karanta da shi mai yiwa a faɗi abin da bai taɓa sani ba ko a faɗi abin da yake ya daɗe da mantawa a tunatar da shi ko kuma a ainihin daidaita tunaninsa akan wani al'amari amma dai wanda ba zai zauna ba ba ce masa dole ba saboda haka sai ya fita salun alun ba tare da hayaniya ba ya kyale waɗanda za su saurari huɗuban idin azumi su saurara bayan an kammala hudu ba kuma shikenan mutane sai su dawo gidajensu sai su saba wa hanyan, hanyan da suka zo masallaci ba ta wannan hanya ake so su koma ba saboda jabir dan abdullah allah shi kara yadda da shi ya ce manzo allah yana saba hanya hanyar da ya tafi masallacin idi to wajen dawowa ya kan saba hanya sai ya biyo wata hanya daban saboda haka mutum sai ya canza hanya yayin da zai dawo gida kuma wannan babu laifi a taya juna murna cewa an zo ainihin an yi sallah saboda haka muna taya farin ciki kuma mubarak wa ayyamukum sa'ida Allah ya maimaita mana Allah ya sake maimaita mana Allah ya sanya albarka saboda me saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun kasance suna taya junan su murna da ainihin wato idi saboda haka yasa ka ce wannan asari ya inganta za mu yi amfani da wannan asari domin mu taya junanmu wato farin ciki da ainihin murna an kammala wani aikin ibada za a shiga wani sabon aikin ibada na musamman kuma babu laifi a kai ziyarce-ziyarce iri daban-daban ko yara ne ko menene a je gidajen dangi sai dai abinda ba a so shine roko da ainihin irin abinda ake kira wai yawon sallah a je ana roko ana tara kudi wannan ba daidai bane yakan koya wa yara mummunan ɗabi'a amma ziyara wannan yana da muhimmanci ku sadar da zumuncin ku fala sai tumin tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa sammahum wa a'ma absarahum saboda haka manzon Allah ya dada jaddada muhimmancin ainihin zumunci ya ce lalle wannan zumunci din nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ta wato tana rataye da al'arshin ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi duk wanda ya yanke ki zan yanke da shi saboda haka zumunci yana da muhimmanci idan aka zo aka ce sallah an samu munasaba mai kyau wato yara za su kai ziyara wajen eh, gidajen yan uwansu su je su taya su munna ko manya su kai ziyara wannan babu laifi irin abubuwan da ake yi domin a gwada farin ciki duk waɗannan babu laifi tunda su yara da mata ma an ba su dama hatta wasanni wanda bai saba wa musulunci ba kaɗe-kaɗen da bai saba wa musulunci ba wake-waken da bai saba wa musulunci ba suna iya yi kuma ko da matan za su tsaya suna kallo ko wani abu wannan babu laifi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamanin sa a ranar idi mutanen Habasha sun zo masallacin sa suna wasa wato na ainihin mayaka a cikin masallaci manzo Allah ya banna na Aisha tana kallo don ya tambaye ta tana sha'awa ne ta ce eh saboda haka sai ta tsaya a bayan manzon Allah tana kallo har ta gaji ita da kanta ta ta koma to wannan ya gwada inda har babu saba wa shari'a wannan babu laifi amma yadda mutane suke zuwa wajajen shakatawa ko suke zuwa bayan gari suke iskanci suna shaye-shaye suna sabon Allah subhanahu wa ta'ala ko a cikin gari kaga an taru a tsakiyar gari ana shiga wanda yake ba na musulunci ba maza da mata ana gwada tsiraici ana waɗansu abubuwan da ba su dace ba wannan musulunci bai yadda da waɗannan ba wannan a ranar sallah da ranar da ba na sallah ba musulunci bai yadda da wannan ba saboda haka wannan babu laifi a aiwatar da waɗannan sannan kuma lalle haramun ne azumi a ranar sallan azumi in dai ya tabbata an ga wata ranar sallan azumi wato haramun ne ai duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba a azumi a washi gari da washi gari domin saboda ranaku ne na ainihin farin ciki amma idan ya kasance an yi sallah yau washi gari ranar litinin ne ya zama ranar litinin to mutum ya saba azumin nafila wannan yana iya yi amma da zai bari ya bari sai wani litinin din ya fi muhimmanci domin saboda mai ranar sallan azumi da washi gari da washi gari ya kasance ranaku ne na farin ciki na idi na annashuwa wato mutane su ajiye azumin nafila sai bayan sun dan huta kuma sai su yi azumin kwanaki shida na shawwal don manzon Allah ya ce man sama ramadana sun a sittan min shawwala duk wanda ya azumin watan ramadana sa'an nan sai ya zo ya kwanaki shida a watan shawwal a jere ko daban-daban to lalle wannan kamar ya yi azumin shekara guda ne saboda me saboda walhassana hasanatu bi shirya amsaliha idan ya yi azumin watan ramadana kwanaki 29 ko 30 Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi lada tamkar ya yi azumin watanni goma idan ya yi na kwanaki shida Allah zai ba shi lada tamkar ya yi azumi na watanni biyu kaga shekara guda ya tashi kenan cikin gara batsa mutum ya ci bulus to idan an yi kokari an kiyaye wannan to zai kasance wato za a kasance ana tafiya a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana tafiya bisa tsari kenan wannan shine yadda ake sallan idin azumi da abubuwan da ya kamata a yi kokari a kiyaye da kuma abubuwan da uh, suke biyo bayansa kamar yadda shari'a ta yi bayani kuma muna fata wannan bayani ɗin mutane za su amfana da shi kwarai da gaske saboda haka sai darasinmu na gaba insha Allahu tabaraka wa ta'ala wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la